murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Aula. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Za mu yi magana ne akan al'adar auren bahaushe. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. a cikin shirin namu da yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu to masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sanarwa mu da sashen sada da a cikin zuwa mu yau da gobe. A yau a zonar namu na tare ne da baki Hausawa inda za su yi mana bayani akan al'adar aure irin na Malam Bahaushe. Bahaushe na ɗaya daga cikin ƙabilun duniya inda suke girmama aure suka kuma tsara dokoki da kuma al'adu na neman auren da kuma na yin bikin auren. A zauren namu a yau muna tare ne da Malama Fatima Adamu mijin yawa da kuma da Malama Karima Ma'azu Abdulsalam. wanda za su yi mana bayani akan al'ada irin na malam bahaushe yayin neman aure bikin auren da kuma zaman auren barka da zuwa annan zaurera mun taba kabilu da yawa inda muka yi ji kowanne bangare da yadda yake gabatar da nasa a auren yaya al'adar malam bahaushe take akan neman aure To a da neman aure da shi kan shi yadda za a yi auren da bikin auren na Malam Bahaushe abu ne mai matukan sha'awa da mahimmanci da kuma ɗaukan tarihi da darasi a ciki. Kin ga kamar a rayuwar mu na da idan yaron Bahaushe ya ga yarinyar Bahaushe ya yana so. Ya dinga tsilla-tsilla kenan. Ba zai iya sai a kai ma wata zuwa wata biyu bai iya mata magana ba kuma ya kasa furta ma kowa. To a kunya irin ta malam aiki san a cikin manya-manyan ɗabi'un malam bahaushe masu ban sha'awa wanda al'adar mu ya ɗabi'antar da mu sannan kuma har yanzu ana nan amina yana zama mana ado akwai kunya. To wannan kunyan za ki ga yaro yana ta ɗan tsalle-tsalle to sai in ya samu ya buɗe baki sai ya je wurin kamar ƙanin baban shi sai ya ce na ga wata yarinya ce kaza kaza kaza ina so ko kakarsa ko kuma wani lokaci ma shi kan shi yaron sako zai yi aiki abokin shi. idan kunyar nashi ta kai kunya sai ya aiki abokin shi gurin kakan shi kakan kuma sai ta kira kanin baban to a ce to wane yi sako gashi gashi to sai a kira shi a tabbatar sakon da kai kashe kana son yar gidan wane wane da gaske ne to zai sun kuyar da kai sun kuyar da kan nan da yayi su kansu iyayen sun san cewa ai eh, shi ya aiki to daga nan kuma su kansu iyayen ba za su je su yi magana akan yarinyan ba sai sun bincika yar gidan wanan nan wani irin ɗabi'u suke da shi su mutanen ina ne yaya al'adarsu yake yaya halayensu masu kyau yake sai sun gama bincike fa sai su samu wani abokin baban yarinya kaza kaza yana faruwa muna son mu nemi aure kana ganin gurin waye kamata mu je sanin asali na da matukan muhimmanci a tarihin auratayya na bahaushe saboda mene saboda idan ba a san asali ba wannan yarinya za a ɗauko ta ne a kawo ta cikin zuri'an wannan yaro kuma a kawo ta ba za a addu'a ka ta haihu ba hmm. za ta haihu za a yaɗu wannan haɗa dangantakan ne ake son a haɗa dangantaka masu kyau kowa yana son nagari hmm. sai shi wannan ma abokin uban sai musu jagoranci to shi kuma wannan kanin baba ko wan baban aka zo gashi gashi abin da aka zo da mu wannan neman aure fa ba wai an zo neman aure ne ba yaron ya turo ne a bashi izinin zai fara magana da wannan yarinya dan su ne ta ai kawai izini ne na magana to anan ne za a yi duk wannan dogon zangon neman izinin aure a nemo yardan yarinya ne ina tabbatar nake da cewa wannan dogon zangon ma yakan ɗauki eh, wata uku ana bincike ana bincike ana wannan sai a ce to yanzu an ba shi izini to shi wannan yaro naku menene sana'an shi a ina a wani makaranta yake karatu da yake mu da an fuka dauka makaranta islamiyya ko na allo ko ya fara na boko duk dai me sana'an shi za a ce ai yana raka baban shi noma yana noma in dai aka ce manomi ne to an gama komai mu a lokacin nan idan aka ce yaro manomi ne to mu ya fi minista na yanzu kin san dalili ana sa ran ya fara ya kama hanyar neman halal duk wanda ya kama hanyar noma in dai zai yi noman yadda aka ce a yi mm. to ya kama nema hanya na neman halal saboda haka zai samu mata zai samu mata sannan kuma neman halal din nan abin da ya kama hanyar sana'a abin da za a ci ne to dama shi aure aikin ɗaukar nauyin mace musamman mu a da ya wuce ci sha ba da sutura ba yanzu da muka saka dogayen buri a cikin rayuwar mu na aure ba oh. to daga nan aka ba shi wannan izini dangin yarinya su za su tsaida lokacin da ya kamata su rika zuwa su yi taɗin a kuma wuri ina za a yi a gidan wane za a yi taɗin ke hatta mu a lokacin ma an fi zaben juma'a ban san abin da ya san san hikiman da manyan mu suke a zabi juma'a ba to za a ce idan wannan juma'an ka zo ka tsallake juma'a daya wani ma yaron juma'a uku ake ba shi to da haka za su daidaita ita kuma yarinyar za a kira ta a ce wane ɗan gidan wanci ko dan gidan wane ya zo yana da bukatan ya tattauna da ke game da maganar aure in kina son shi in kuka tattauna in kina son shi ki mana bayani in baki son shi mu sani kuma za a karanta ma yarinya nan ka'idojin yadda ake fuskantar ɗa namiji wajen taɗi kamar yadda shi ma ɓangaren wannan namiji iyaye maza za su ce to ka yi maganan nan mu ba ƙanana kaka mai damu ƙananan mutane ka tura mu magana ne na neman aure magana ne za ka je ka yi sahihai wanda za ku tattauna ku fahimci junan ku ba za ku je kuna maganganun banza ne ko labarin gari ba kowane ɓangare dai an karantar da su hmm. saɓani yanzu za ki ga kawai yara sun haɗu su za su ra'ayin kansu za za su rika tattauna. Malama Karima, a yanzu zamanin yanzu ƴan matan mu da samari su wani abin hange ka cewa tatsuniya. Duk wannan dogon bangon da za a bi da ka'idoji da sai wane ya sani sai wane ya bada izini. bayan kila sai sun gama shige komai nasu na aure sannan suke zuwa sannan biyu iyaye ta bangaren mace ya kike ganin malam bahaushe ke kaddamar da ba da izinin da kuma zuwa taɗi a yi zancen neman auren yar A zamanin yanzu ko? Eh duka da al'adar ne malam bahaushe. Al'adar malam bahaushe kamar yadda malama ta kwararo duka wannan shine al'ada ta malam bahaushe. Nema ya kasa kashi-kashi a bangaren auren bahaushe bangaren al'ada ta bahaushe. Akwai aure na haɗi wata yarinya ana haifota za a yi kuda a ce an haifa ne aka samu mace aka samu a ce na ba mu wani kin ga wannan shine auren alkawari ba a canja shi a al'ada ta malama uba ne ya fi yin wannan abu uba ya fi yin wannan abu ko ba ba uban ba ko kanin uban ne ko wani uban yake soro aka ranga da huda aka ce ta mai ta sama ta suna ba mu wani ta zauna ko ubanta da ya haife ta bai sai canja wannan maganan ba sannan na biyu kuma akwai auren haɗi irin ina da wani abokina ko wani makwabcina wanda saboda daɗin zamantakewa da nake yi da shi ya sa ina matuƙar so in haɗa zuri'a da shi hmm. to sai a ce to har dan wani ne hmm. shi za a ba su zo su daidaita sannan a bashi daga na gaba shine sai auren zumunci wannan auren zumunci shi ma ana mahimmanta shi kuma auren zumunci kusan a al'adar bahaushe ta ma fi yawa ne nake gani auren zaman ta fi yawa ina da ƴar uwa ta uwa ɗaya uba ɗaya da ita nake so kawai nima ɗana ya aura ko kuma ina da ɗana namiji ina so ya auro ɗaya daga cikin ɗan uwana domin a ƙara karfafa shi wannan zaman ko da dangin mama ko ta dangin baba duka ana yin haka wani ma domin ya mai da alheri aka ce ana mai da alheri da alheri gidan da ya je ya auro uwar yarinya a gidan ne kuma zai samu ita ma a cikin ɗan uwanta ita maman yarinya ya ce ya ba da wannan yarinyan ga ɗan ki wani shi kenan kuma kira zauna kuma sai a yi auren zumuncin kuma sai a zauna kuma a zamanin da ana yin zumuntan fa yana tafiya sabanin na yanzu sai mm. zumuncin ta kara kwari ta kara danko abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata mm. amma yanzu idan an yi gaskiya ana samun matsala ba amma cika san auren zumuncin ba da an dauko an cewa na ce a an fauce da wannan zamanin gaskiya mu ba zamanin mu bane ba za su yi ba yanda ka so ka yi sai kaga ba za a yi shi ba sannan kuma sai auren soyayya auren soyayya shine wanda na gani ina so ita ma ta gani ina so mun sulhunta mm. ba za a taɓa yin shi a kaman yadda aka yi wa'incan ba wannan shi ne ya ganta yake son ta kuma ya nemi soyayya ita ma ta gan shi take so ta nemi soyayya ta gila a da dandalin ma a dandalin ake haɗu. mai hmm. na za a haɗin dama in ba dandalin ba a dandalin ne idan kuma ana so auren soyayyan malama Fatima ba fa zuwa yake ya ce mata ni ina son ki ba hmm. ko kuma ita ma ta gan shi ta ce tana son shi a cikin waka ne wanda ake yi na dandali na gaɗa da asharalle hmm. a ciki ne za ta rika faɗi domin 'ya'yan da suna da hikima sabanin 'ya'yan yanzu a cikin hikiman ne tana waka take faɗi sai ta rinka kanta irin wannan wanda ta shi take so aka ba za a kira sunan ba yi saboda kunya da ba za ta abin nan ba tana jin kunya daga siffanta ne kawai da abokai shi zai su fahimci da wa take in shi kuma shi ma ya shigo dandali domin akasari ana yin wasan a dandali maza da mata ne hmm. shi ma idan ya shigo sai ya siffanta ya kuranta inda wani a da ake yi a gidansa ya rinka faɗi yana son ya mai irin siffa na gida kaza to an san da wacce yake yi. to amma shi dandalin nan ko in ce wasan dandalin da daddare ake yi ko da rana. da daddare ake bayan sallar isha'i ana yin sallar isha'i sai kiga an fito har da wani kirari da ake ce yan wasa ku fito wasa duk wanda bai fito ba sai kiga shi ma ya hanzarta ya hmm. fito idan kuma baka fito ba har aka yi wannan aka fara to wannan sautin wakan da ake shi zai saka kai ma ka fito hmm. sannan kuma a lokacin da kashi kana san yarinyar kamar da malama ta faɗa amma kana rubuta ka kan gane ko ta danni kake lekawa kana ganin abin nan wato kai kunya ta kunya ta kunya kai kunya a zamanin da kin ga ko wanke wanke kake kana yi kana dan waka sai shi kuma yazo ya make ta jikin danni yana saurare yana ji to a dandalin ne zai je ya mai da wannan bakin da kike kila da ma kina yin wakan dan shi ne to sai shi kuma sai yazo ya kara fassarawa a cikin wannan auren wannan auren soyayya irin na fure ne mm. ya kamata a rubuta shi mm-hmm. to malama idan bayan an riga an gama wani abubuwa sun kankama in an fara zuwa ana zance saboda a fahimci juna mm. akwai wani abu da ake kawowa wa juna na hasafi misali tun ana cewa yaba kyauta ta fici sannan kuma eh, kyauta na ƙara danƙon soyayya da fahimta akwai wani abu al'adance wanda al'adar malam haushi ake kawowa a lokacin ko ake yi lokacin tada? Eh kwarai da gaske wato a wannan musamman zamaninmu za ki samu idan yaron yana da kaka in aka magana ya bazu a cikin kan cewa za shi ya fara ta yarinya nan kakan nan zai nemi gora masu kyau farare sai ya bata ya ba shi ya ce ya nuna mishi kin gani yana nuna mishi cewa ya mace sai da alheri ba za shi ne ya cika ta da magana kawai ya dawo ba a yanzu yanzu zamanin yanzu da soyayya ne kawai zalla a a a yanzu sai fira kawai da taɗi da chatin to in ya bashi goron nan ya kai mata shi ma din goron in ya bata haka zai ta nuku ko kuma da yawa idan har ta je je ta din nan za a turo ta ne da kanwanta in aka turo ta da kanwanta zai miƙa mata goron nan miƙa duniya nan ba ta karɓa to kanwa ne kayan gora to a lokacin mu za ki a lokacin da ma za ki tantance cewa ana soyayya na gaskiya tunda ba maganan kuɗi Kenan da ajiya ba lambu ake zuwa a ji a soyayya ba ko ba gidan iyayen Ai shi inda ma za a zauna a tabar man iyaye sai da sun shirya. a wuri kaza za ku rika zama da sauransa idan yarinya ta fito da tabarma to sai kuma an jima ita kuma ta shirya ta fito sai ta fito da ruwa a hannu so da yawa ma in ta ba yarinyar ruwa za a ce ta rike da hannunta ke san wani sirri da ake nuna ma yarinya a wannan wuri ma miji tun a lokacin ake nuna ma yarinya ma miji in kanwan ta rike ruwa sai a ce ta kai tabarma ke kuma sai ki rike ruwa ruwan na ha a dan zuba mishi farau a bai da shi farau farau haka mm. sai a je a ajiye waje ɗaya. to nan fa za a zauna kiga ana ba a zauna karshen tabarman da ita da kanwanta mm. shi kuma na karshen tabarman shi da abokin shi to bari mu ga miki wani abu za a samu ai wannan tsawon taɗi har a yi aure ita wannan budurwa ba su taɓa haɗa ido da mijin ba kowa kan shaɗu dai ai ni kaina nan ni ma misali ne ni kaina mijin da zan aura ban mm. taɓa kallon idon shi ya kalli ido na ma har ido sai da muka yi aure kuma ya zo ta don yana zuwa to da gaske to ina nuna miki wannan kunyan da ake magana ne mm. to daga lokacin da uh, azumi ya bujiro ko sallah ya bujiro eh. to a lokacin da za a dan sai kaya haka daga gidan iyayen nashi amfanin gonan da ya dan abin na a sai da wani a dan sai dan zannuwa a sai kayan shafa a sai takalmi a sai su madubi duk kayan kwalliya da wanda za ta sa da sallah sai tsofaffi dai la ya ɗauka su kai gidan gidanta sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To abin dan sawa a baka ba. Kamar yana. san ba ana cewa Ramadan basket ba. A mu can ba mu san shi. Au dama ba asali ya samu ba. To bari ma ki ji wani abu idan azumi ya kama hmm. a lokacin magabatan mu da mu kanmu yawanci hmm. hakan ma dakatar da taɗin saurayi da budurwa ne. Sai a kai wannan abu wasu a garin su ana kiran shi na gani ina so wasu kuma a bangaren su ana kiran shi toshi sai a ɗauka a je a kai iyaye a da ai ta addu'o'i ai ta addu'o'i to ke san wani wannan kenan an yadda da saurayin an karɓe shi yawa an karɓe shi lokacin ta haifi eh shi ne ta haifi ta ce ita na son shi a kwalla ne aka kai a akwati ne aka kai ina tabbatar muke cewa yarinya nan saboda kunya irin na malam bahaushe ba za ta sa su ba ba ta kalle su ai ba da su za ta ci sallan ba an dai kai ne to al'ada ce kawai al'ada ce kawai an kai ana sai aika aje har nuna a ce wannan sakon wane ne wato an san akwai maganar aure a tsakani haka da ta kamo hanya an aike ta ta hango shi ko mun nisan hanya sai ta canza shi saboda rana ma ba ta son su haɗu balle su haɗa ido. Ban da ɓangaren Karima bayan da aka zo aka fara eh, nuna an shiga cikin al'amarin auren an yarda da saurayi an karɓe shi wasu abubuwa ake kawowa al'adance bi da bi da yake nuna cewa eh aure ya fara magana aure ya fara kankan to bayan toshi daga toshi zuwa na gani ina so su ne abin da ake kawowa mm. abin da zai biyo baya shine sai ah, kayan sa rana kayan sa rana ana kawowa da dan zamani ya dan ja baya tunda su malama fatuwa suna gaban mu za a iya cewa mu a zamanin mu daro ne da gero a ciki sai kuma wani daro da dawa a ciki sai a bada wani daro kuma shi ma da masara a ciki to shine za a dauka da siga rawan doki in yan lardin zariya ne mm-hmm. za a sa siga rawan doki a kwanan sha sai a zuba sannan a ɗauko fitilla irin ta da da da can kafin zamanin mu ina ga ana sa a ci balbalmi to da zamanin mu ya zo an ƙara samun ci gaba sai ga wata fitilla ta kwai wanda ake sa mata kalanzar mm. to ita kuma sai a sako ita wannan fitillan a zamanin yanzu ma ake kawowa gallan tare ko eh, na wuta da yake ga da can da buta ake sawa ta yanzu sai ake sa keti daga yanzu kuma da aka samu zamani ya ƙara cin zamani ana masa tabarni guda biyu sai aka zo aka ce Chinese carpet za a sa zamani ta ƙara ci gaba mm-hmm. to su ne wa'annan wanda ake kawo a matsayin sa rana maimakon wancan daren gero da wannan kuma a yanzu sai kiga an kawo buhun shinkafa ne da su geron ma ana kaiwa har yanzu mm-hmm. su buhun gishiri duka za a kawo sannan shingom ne da katon katon wanda za a kawo da za a raba mutane su shaida cewa sa ranar wancan ya zo sannan kuma kin ga kamar a zamanin da ta ai za ga ana kawo rishu da bokiti da su tabar ma ta koma chinese carpet fitilla ita kuma ta koma da irin na wuta wanda ake cajin ta din sannan kuma shi risho din sai ya koma gas ake kawowa a madadin eh, eh, yanzu shi ake kawowa da shi su butocin nan da ake kawowa da yana da ma'ana shi butan fa an kawo ne wai domin ai alwala kuma ai addu'a sai yanzu sai aka canja sai aka cewa a kawo ketil na dafa ruwan zafi mm. to kuma a da kura ne kurma kurma za a yi shi huhu guda shi na sa rana shi na sa rana da huhu ko kuma in baka da halin huhu ana siyan wani dan kwando a kawo to yanzu sai aka ce ta kawai ai cin gora sai tsofaffi sai aka zo a cin gwamza a rika kawowa da su mm. ga an fasa ana ci ana rarrabawa ana rarraba wa mutane wannan shi yake ba da shaidan cewa yar gidan wani an sa mata rana idan da wani mai bijirowa ma ce yana son ta to wannan ya kawo an yi wuce wani layi wanda ba zai iya kuma zuwa ya zai ce yana son ba hmm. an riga an samu kalana an karbe an bada an riga an bada ita hmm. to shi ne wannan abubuwa. akwai wani abu da ake cewa baiko a al'adar malam ne menene baiko eh to wannan zuwan da aka yi aka kawo wannan kayan to idan mata ne suka kawo wannan kayan to za a ce goban Allah ya kai mu ko rana ita yau in Allah ya kai mu maza su zo a yi baiko da sa rana ma'anan baiko an ba ku yarinya amma ba za a ɗaura aure ba sai lokaci kaza shine sa rana bai ko an bada to kin ga aka ko da sa ranar nan to shi na yarinya an kulle mata kofa ba wani namiji da zai zo ya neme ta sai dai kawai an riga an sa rana to daga nan ne fa shirye-shiryen biki zai fara wakilcin dangin miji za a samu kanin uba da wan uba da wani sannan kuma mahaifiyar shi shi ma ta bangaren ta za a kawo wani namiji sai ya kasance da dangin uwan shi da dangin uban suka zo gidan yarinya wakilcin daga ko ina ne daga ko ina ne za a yi wannan wakiltan sannan kuma idan aka yi wannan wakiltan sun za su zo za su zo da wasu kuɗi misali idan za su zo da dubu ɗaya ɗaya ne dubu biyu ne za a ce gashi dubu biyu kuɗin gaisuwan uwa da gaisuwan uba sun zo gaishe su sannan kuma za a yi za a fara magana aure shikenan sai a keɓe dubu ɗaya a ce zuwan uwa dubu ɗaya a ce kuɗin gaisuwan misali kenan mm. ina miki magana kuɗin mu da da ne da yake da mm. da yake da daraja mm. to idan aka yi wannan to a wannan lokacin ne za a ce to yanzu sai daga yanzu sai kayan rufi za ku kawo sannan kuma sai kayan daurin aure. Wato kayan rufe kamar ce kayan sa lalle kayan sa lalle Yau Yawwa ana kiran shi kayan sa lalle ana kiran shi kayan sa kayan rufe. To za a ce yanzu ne rage za a ce za ku kawo sadaki ta kaza za ku kawo kayan sa lalle kaza. Daga ɓangaren ita mata da wa da wa ne ke wakiltar ita mata. Wa'anda suke wakiltar mata da yawa za ki gaba mahaifin matan. ko an ce zo ka zauna nan sai ce to ni in zauna ne zan ci a lokacin da a lokacin da za ki ga mahaifin sai dai abin da aka yi sai da aka kin ga shi ma da kanin baban da kanin shi da wan shi ko wani dan uwan shi dai na kusa sannan kuma shi kanshi shi ma mahaifinsa na raye eh, in mahaifin shi na raye ma shi zai yi komai sai dai in ya ba da izini ya ce ku je ku yi yanda kuka yi ku zo ku same ni hmm. sannan har ila yau shi ma a dangin mahaifiyar shi shi wannan uban zai kira wakili guda daya hmm. saboda shi zai je ya ba da labarin yanda aka yi to kin ga idan aka shirya wannan to yanzu ya zama dangin mijinin su ake sauraro a da ana karɓar wasu ma a lokacin suke ba da sadaki amma yanzu karɓar sadakin ya zama abin tsoro wallahi da za ka an ce an yi baiwa an yi sa rana an karɓi sadaki ana jiran lokaci ne kawai to daga lokacin da lokacin aure ya kusa ɗinnan nan wata ya tsaya to a lokacin kuma za a tsara ƙungiya wannan mata ne kuma za su yi ƙungiya suka kayan rufi sannan kuma maza ko mata ɗin. To kamar lokacin auren na in ya tsara to kamar da sauran wata ɗaya haka. Hmm. Dangin miji za su ɗauki kayan aure. Za su ɗauka su je gidan mata. Mene ne kayan auren? Zannuwa ne, mu dai a lokacin mu da ana yin akwatin ne. Hmm. Akwatin nan na ƙarfe. Sai aka dawo aka ci gaba sai aka zo ana yin akwatin na katako ɗin nan. Kwantumoti. To shi kenan bayan nan kuma ɗan zamanin mu zamanin mu sai aka zo ana yin kwallaye. Sai aka ce shi wai sunan shi ta ya uwa. in aka kawo ma mutum kaya a kwallon nan kuma sai kuma an zo ɗaki sai a jera to idan aka kawo wannan kaya to a lokacin za a ce to in Allah ya kai mu sauran sati biyu biki za mu kawo kayan sa lalle to sauran sati biyu biki za a kawo kayan sa wancan an gama kawo kayan akwatin nan za a kawo shi ne gaba ɗaya har da kudin dinki ma ana dorawa. Akwatin nan za ki ga akwati ɗaya za a sa zannuwa, akwati ɗaya sai a sa kayan shafa, akwati ɗaya kuma sai a sa su ne bireziya ne takalmi ne jaka ne duka wasu gidan ma in ba hali ba a kayyacewa har a kwasi ɗaya ma ana kaiwa mm. iyakacin komai dai a ciki yana ciki sabulu ne mai ne yana ciki eh, iyakacin gwargwadon samun yaro ko gidan yaro haka ake kawai a lokacin nan ba maganar rainuwa a kowane lokaci za ki ga iyayen suna addu'a ne Allah ya sanya mu abin albarka to idan an shi kuma wannan bangaren kayan sa lallin nan kin ba za a kawo lallin shi kan shi za a kawo turare sannan kuma za a kawo shinkafa da man gyaɗa shinkafa da man gyaɗan nan wanda idan 'yan matan sun haɗu za a sa musu lalle ana dafa musu wannan shinkafan wannan lallin kuma da ake kawowa ana gobe sa lallin 'yan matan nan gaba ɗaya za su haɗu kowa ya yi lalle a kafin shi da wannan ƙunshi lallin kowa zai yi lalle ne da yawa ake kawo da yawa ake kawo zai kai kamar mudu biyar zuwa ƙasa kowa ya yan uwa ma kowa ya samu ya yi to amma yanzu shi wannan lallin nan da ake yi ana gobe sa rikicin nan to shi ne ake zuwa salon. Bayan an kai kayan wa'in abubuwan kuma an kawo eh, lefe. Eh, me ake yi? Kin ga ranar za a kawo a nan akwati. Dangin bangaren dangin mata duk za a gaya da dangin mamanta da dangin babanta za a ce a zo za a karɓi kaya. To a lokacin nan in sun ce za su zo da azahar ne. to za a haɗu da safe za a zauna a dafa musu shinkafa musamman an fi mahimmantar da shinkafa da ruwan man gyaɗa da fadika za da kenan wannan wannan girkin na musamman na musamman ne za ma a dora kaza saboda a girmama su dama a cikin wannan kayan rufe akwai wani farin kyalle da aka sako shi wajen yadi biyar ne ma yadda ke kyallan gawa a da kenan kamar da kafa eh yadi biyar mm. yanzu ba me ake sa eh to yanzu shine ake a kayan rufe take ga an sako har da zannuwa ah. shine madadin wannan kyallan to ita wannan yarinya fa a cikin wannan kyallan a ranar za ta kunni a ciki za a zo a fesa mata tunani a yaba mata lalle a fesa musu da yan mata su ta koke koke su ta koke koke ita suna kukan gaskiya wasu yan matan kawayen suna kukan karya wasu ma kuma kawanta na kusa da ita wanda suka shaku za ki kukan gaskiya take yi to sai sun ci sun sai manya su koma waje dai sai su basu sai sun ci sun goma an ji sun fara gajiya sai a leko a ta ba su haƙuri a leko a ta ba su haƙuri wannan shinkafar da aka dafa musu sai a ɗibo a zo a lallashe su da shi ku ci ai ba komai ai haka aure mu ma haka aka mana aure baya cin nan daman da kaji biyu ne an mata to haka za a lallashe su da wannan shinkafan da wannan kajin suna yazin kaji suna kuka suna ya ai an lallashe su an kawo musu ruwa an babba su baki tsohuwa ta zo ita kanta mai sa lallama za ta zo ta bada hakuri ai mu ma haka aka mana kaza kaza to a sun suka aka sa aka ga sun tallafa da koko hmm. sai a shigo musu wannan kajin shine kajin lallashin to anan haka nan za ta cewa nima ita wannan amarya wannan farin yadin ba za ta taɓa rabuwa da shi ba sai washe gari in an ɗaura aure haka za ta yi ku cikin wannan farin muna kira shi a lokacin faranji ban san inda ake kira shi a wani wuri ba. ina da ilawa ba a idan sa. Ai ba shi to faranji sunan shi haka za ta yi ku ana cewa an ɗaura aure. Mm. To shi kenan sai cikin dangin mamanta sai a zo a yaye mata wannan faranjin sai a rufe ta da wani zani lokacin kuma an ɗora ruwan wanka lafiyayyen ruwan wanka an sa kamar za a yi jego mai yawa to sai a ce za a yi mata wankan aure ana gama ɗaurin aure to sai wankan aure to mun gode ma Allah a zamanin mu wankan auren nan sai aka zo ana ta wa'azi ana ce bai dace a barin faɗi na da na da za a sa turmi ne a tsakar gida sai a tuɓe shi daga ita sai ɗan siket za dai a bata da siket ɗinta siket ɗin bai kai gwiwa ba to nan za ta zauna a turmin nan yan mata su kewaye ba a ja zuwa ƙirjin yau zamanin mu ne aka samu wannan maslaha shi ke sai ta zauna a turmin nan mu yan mata kuma ana rera waka ana rera waka akwai kuma wanda za a ajiye shi shi kuma a gida mai koran samari in za su zo kallon wanka. Ba za a bari yara maza su eh, zo eh, yana musu hulala ana altabu da su suna lekowa hakanan za a yi ita kuma hakanan tun daga farkon wankan nan har ƙarshe tana kuka. Hmm. Yawu na zuba majina na zuba ana ta mata waka. In tana da ƙanne ƙanne. Tana zaune a tsakar gida kan turmi. An kewaye ana mata waka ita kuma tsohuwa na ta mata wanka a lokacin hatsofa suka cewa an wanke mata zunubin ta na 'yan matanci. an wanke da 'yan matanci. fencin to da Allah ya tashi taimakon mu da lokacin mu ya sai aka ce a bayi ake yi ana ta gari ko ku ji kuma wani zamani wai wanka ya koma bayi to za a yi a tantance amaryan budurwa ce ko da dai sauransu to a lokacin daman lokacin za a ɗauko ta a kawo ta turmin nan ƙangon uwa ko yan uwa ita za ta goyo ta a bata mata aje ta a turmin har ma ka ta ai ba tafiya tana langai langai ana rike da ita eh eh to hakan nan ma na bayan haka za a goya ka a kai ka bayan ai wankan a fito to akwai wani ƙwarya ƙwaryan da ake ɗiba ruwa ake zubawa ake miki wanka ake ɗiba ruwa ake zubawa to ana gamawa tsohuwan za ta jifa da ƙwaryan idan ta jifa da kwarya haka ɗan matan amarya za su bi kwaryan a guje a taka a farfasa kowa ya samu gutsuran kwaryan kowa ya samu ana kin samu da baki bani kowa zai samu guda biyu sai a rika bugawa ya zama kamar kiɗa ana bugawa ana ana yau an daura yau an daura auren wance da wani ai ta waka har ka fita waje a ce ƙwaryan wane a yau aka yi wankan wance wannan ƙwaryan sai yara su ta raba ana ce ƙwaryan wankan wance ne. Hmm. To wani shaida ne eh? shaida ne kin ga yara ma sun shaida ƙwaryan ƙarshe dai an gama ba wanda abu kowa ya zubar nashi amma a rana haka za a ta yayin ƙwaryan. haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos version da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.